Wani yaro ɗan shekara goma sha uku da haihuwa ya yi abin da akasarin samari masu shekarunsa ba za su iya yi ba ko ba sa yi, wato ya ɗauki kuɗaɗe masu yawa da aka tara masa na ajo lokacin bikin zamowarsa saurayi, ya je ya ba da gudunmawa ga wata 'yar makarantarsu wanda ya karanta labarin cewa tana fama da cutar sankaran kwakwalwa. Shi dai wannan yaro sunansa Jesse Kaufman kuma yana karanta jarida a garinsu shekarun baya sai ga labarin wata yarinya 'yar shekara tara mai fama da cutar sankaran kwakwalwa mai suna Jasmine Borden. a lokacin shi ma yana ɗan shekaru tara sai ya fasa asusunsa ya ga yana da kuɗi dala ashirin a lokacin wato kimanin naira dubu hudu sai ya sa mahaifiyarsa ta aika ma iyayen wannan yarinya a zaman gudumawa. Wani ikon Allah shekara guda bayan wannan sai suka kasance cikin aji guda a makarantar middle ta gateway suka zama abokan juna wato Jesse da Jasmine. A cikin wata Agusta da ya shige Jesse ya cika shekaru goma sha uku da haihuwa kuma a bisa al'adarsu akan tara jama'a a yi wa yaro kayan ajo domin daga wannan lokacin ana ɗaukar cewa ya zamo magidanci shi ba yaro ba ne. An tara ma Jesse kuɗi har dala dubu hudu da ɗari takwas. sai ya je roƙi iyayensa da su cika masa dala ɗari biyu domin kuɗin ya zamo dala dubu biyar daidai suka cika masa suka ce mai zai da shi shi ne ce yana so ne ya bayar gudumawa ga wannan 'yar ajin su Jasmine Bodin mai fama da cutar sankarar kwakwalwa. dala dubu biyar dinnan, kimanin naira miliyan ɗaya ne a kuɗin Najeriya. Haka Jesse ya tattara wannan kuɗin ya kai ma abokiyarsa Jasmine domin ta ƙara akan kuɗin jinyar da take yi har zuwa wani asibiti a jihar Massachusetts daga jihar su ta Pennsylvania. Wannan yaro ɗan shekaru sha uku Jesse bai tsaya a nan ba domin ko ya kafa wani asusun neman taimako ta kan yanar gizo ko intanet inda ya ce yana ƙoƙarin ya sake tara wani kuɗin dubu biyar domin taimakawa Jasmine. Hausawa suka ce na Allah ba zai taɓa ƙarewa ba.